ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكرينك مامي على رو أن جارسونا درسني تفسير يدرو كد كنتاو دوني شعبان يدي كونزو من تلون هجرة سادون يرجون فيديون لوكو تلوري أدي ما كاو بيك كنتاو كنتلو مي سادو اندين فيندين لوكو تلو أراكين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 فما إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم إن ربك بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه كما كان بيقول جندن ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب tawadro ande yena bani isra'il toro kitawa shi ma kitawa don ne taureta ya e kamande mai musar tinare na adin maradito wal hukuma adai ma kuru sandiro hom zayyena shi ma al fiqha wal fahma lil ahkam asutwa nota ho masro kitawa din da ana de kamande sandiro fuske zuna hatta yatamakkanu lil qada'i bainan nas hatta sange rakka kace amsoyin hom sadin no wal zunan karo ƙura'ada yi mawa nubuwata nabi ya sayaro kuma alayyacina na lan kuma da sai sayaro nabi cina da nabi falgi maradito nabi ya kada sayaro cina sun Salatu da alaisalatu gujin hadisi lantari kanat banu isra'ila ta su su humul ambiya banu isra'ila din nabi ya za su sandiya sanotin kullama halaka nabiyun tambiya nabi falbaja kama makamahu nabiyyun akhar na gare ki jin jin zuro ya lama malam ma zuro umma ya da yaro sai nabi an zarka shiro almaru lari katuzain farikan kaddabu wa farikan yaqtulun shinde Na an go kuma ne sanjiro suno suna wanda har mana din jin yi yana kitawa wa na wal hukma wan nubuwa sanjiro hom yana aku fi kitawa da ya ada mana nabi ya tsero yana wa razaqnahum min at-tayyibat wa sanjiro arzinyena min at-tayyibati awa halal halalla at-tayyibat jam'u da tayyiba ma'ana awa da kiji ngilama min al-ma'akili wal masharibi awa kun bi kiji kijiya kan zai kiji wa anzalna alaykum al-manna was-salwa kuma ne manna salwa su sana awa da kuma ne gudo su awa cin su are makuru awaki jikiji jirjiri kuma ne sayro cina ku ya yaro lardu da ne kuma falastin ne da rumiya lardu falastin ne so kuma sura ya sa jordan da sarina awla lardu sham da umuman kuma da na din bara dukkana bara dukkana bala na yaro sarina ta da aka kai jiri jiri jiri a wurin na garin fannin bare kuma ne na daro sadin wanda ya dama wa razaqnahum min at-tayyibat sanjiro arziyina a wado ne halal halal kuji kujilan sandi arziyayina wa faddalnahum ala alalamin kuru sandi an galwa rajina ala alalamina kala alam manasai na alam alamin bi ma'ana alami zamanihim alam manado zaman zairin sayyayin galwan su suna bawa amma umma muhammad sallallahu alaihi wasallam bere sayron galwa kuntum ummatin a yari kan bai guljin dino na fasallahu ala alalamin sandi an galwa rajena kala alamanan ai alami zamanihim wa atainahum bayyanatin min al'amur, rusan diro yana hujja fete fete min al'amuri kala lamar adin yadin ai hujjajen wa barahina qati'a hujja fete fete mana dumi gulciya rasu kan bisa kan biyujin bama kaman da ya sanjiro cina annan kadro hujja kala zan kuma ita da zuna awo da masu kin sandi an girta dinna da baro kuma ya su dana illa hal adama na hidrogi ma kurusan kuma ya guljin dino no fa masala fu sandi ya tai dai kan biyu tai illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm ngawo ilmu di isna indo sandi ya kan biyu wata wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinah kana nasu ummatan wahida ga yau ne ya fa ba'atha Allahu an-nabiyyin kaw ado zuro wa ma kana nasu illa ummatan wahida fa ikhtalafu umma da samma awfal amma isa gare gare haka har ma kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyin ummatan wahida fa ikhtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyyin alama ibn abbas ya guji ne dai kace nabi adamu nabi nuhu da sadu bi. san maka la tawhidin bashir shirka no zai ngere da yiwa shirka izuwa wa adama fa salafu ummatan wahida fa dukka la tawhidin amma da yizi kun barin kun barin da adama ada suyin kudu suyin nan isa awurin shirka ri isi shi ma adina wallo no so hawa kan ga yisu da lan kamar dai ne bi aka no to no to da ji adin gawo adin sun mu arsalna rusulana tatra naidi ada izin hujja ga isin ada izin hujja ga isin ada izin hujja san masu ayiro wanda da yira wa zu adam bane kumaro chafa nayi no tuma ga kana ya gulbin har mara gulbin rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna lin nasi ala allah hujjatun ba'da rusul kaman ne no zuna kin jam di isha am la rifa tare baro no zuna amma kin jam ku kuma har mara hadisin alaihi salatu wa gulbin kaman da ya yisiro hijawa kasu faras karam da ira da yisiro na wani sinan gata na nabi wa umma za a ko zai Ta da jugul din nabi adu isha Na biyu da kan fallon sha ta tsara umma zu duk sarwa zu na kamfa Na biyu da kam inji sha za wan nabi ma a ra Na biyu da kam tu autul wan nabi laysa ma a ahad Na biyu da duma sha ta tsara adiyo mande no zuna sa sarain barro amma ta kawa kuma dai ayo da son no tike sa sarain da su kollono ma ta sanja su kai ya rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nadilla wa nahra ya kamata kuwa an jira tun jam notun ba ko tun ko notun mama kawo da kuma an ja tam a zaure zinin duro ta kuwa ga yana aikaci moda Kuma ne no zuna kam sa ne no zuna تسرين باين مزنا أنا مرة قلت ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مريدون كمان دي نوزنا كم تسرين نوزنا تسرين باين مزنا كم توهجري رسلين نوزنا نمرافو رسلين نوزنا أدين دعلا ألا ننكر رسلين ينوزنا هوا ننكر رسلين ينوزنا أي ما أو ألا رفيتين ما باو مؤمن أدى يرو يسري ألا دعي مزرون ما سرون قلهم باو la biye la akida batte abin wulmiya ala rufaitin ba inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa shidin kal samin kal aw ala rufaitin ma ba kaw karunu mo gayin duro no zuna karunu mo gayin no dare kawnya ala cin duro no zuna ay izin dimin no annan kaduro kuma da subhanahu wa ta'ala da jisan dai isa ya kata ya kiri wusa yi wa wani ilamin ba da ma ja a hulun ilimin ilimin islam da nufi ilimin da isha kam la ne tala jiran da ilimin da zuwa shi kam la a a uka ne ne da magacin shi shakwa shi ilimin ma da ya kawo zuzurin kaniyar ma da ya kawo zuzurin ma biya ya zaun zuya gwajin amma a a ni zawal jire gakin marma a a kawo gamba ba ti kullum kafin gami a mu ayen monjin yi connection son ala awon ni ba awon jini min gila nan kurku ma do Wu ala ye wono ne ye wono shi ndiye ndo akol ge kan ndu gaki monjin ba wulu ranna sunna gakin gulmuna ni luran ti lonzu gamin gulma ayen zawul kulli monjin ba annan karo sambiya ilmu isha da ji amsadu ya yi kure namnum rumiya amsadu ai kala le tiballe zai na yi safi yau biyu ga warawar timiya zule zai jire ma kala jiren zai shi jire ba da jire rasu kara amma sado ne kira da izu gozu wajidin gozu da yi awo jire ma da tutuli na wallo na ya ka turu bayancin na wallo na ya shi ka tuma da ka hanzu da jire su ciyen bulti jire ma ya jire su ta wasu ishin ka tuma ka hanzu ta wasu ishin tuni ya ka hanzu mangala wancin da yana halanci su riga riga rawar amma jiniru am to daga ta yaye manhaj ne loran na sunna irin abdu following ma kwa sun sai umma fandama inna hadi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu ala nda ta wakta kuma da yono ade ne izmi ya fidiyo da ainan karajado baghyan bainahum samma ya fidiwa wono da kacen zan saudonin zalim kacen zaro baghi rishmanin zalim ndu hawan roira kinan kawo waya jire ma tinan kawo jire ma mani min wa ala ina su mazi kila jire min kuru jire da mani jire ma toro sinima wanda kuru amsa wuni ni wani sirin da shi man kana wa shi jire da amsa lan tanu kimbau alhaq la yu'rafu bir rijal jire ma non mera amma wanda nduzo sadin so ndan kaja zarurumi a a jire din nonimiya kam shiro kirtina di shi ma kan moro lakin ar-rijal yi bil haqq kam jiro kristina shi makamu kuru kam do ni ruwa ne wanda ya bi soro shiro lutumar mar walzi a a dalil zai adam ma daga alhayu la yu'minu lahu min al-fitna fitna rushuro ka mbirsakin bawo kila jire sakke dun do ne le zubanwa a da manhajjo ne wani in ana da shi wuye gaci amma sa izile jinin zaun lukon duniya da yin ga wani amaron dura min ne ala nan karosara nduga min ne ala nan karosara amma hawa nan karogamin gulimiya da duniya ne, sirri hawa da ya kada hawa dinar hawa yambe wani da shiwa gaskiya dinar hambika wuracin nan karo wani da shiwa gaskiya miya wa rasayin wani da shiwa gaskiya wuro firon zicin wani da shiwa gaskiya shi matira fandikin do so a wanzu lambe karuzun gulzunama amma kan mumin ala yadu sambi jire da wuro fetin sambi ya jire da muka zo isa karfi armar sun jama salatu wa salam ya an ja allam gono muduwado da sunna yana kan bi bini kini min faja da ji ala rabon gorotu ala sashi mutura kini min faja ne kawo jizo walojin dumar اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا ألا كما دو جبريل كما دو ميكائيل كما دو إسرافيل نما ألو ما سنة سوشيدي نما هم جميل كجفن دياني من نم ليرا دواجا أولا نكمبيوتانا دين نما كم هم جوما وكجنزا ya kama ana aukan biyu tana isurodin wa shi mo sune juwal mutadro ni ma juwal tadro shi mo kan ba amada kala jire min ali ra ala goroni min ma nduro kreti mi ay wallahi kaman den ya juwal tadro shi bi amma biya wani so sadin da shi ma dikin wani sadin da wuce ya wangana wani magulza tambiya ya katu ha wani magulza tambiya ya jire a'a Kuna jika to kam din ba so ba kuma kam ranan jami'o gamdo ne wurin mana rubutu na da kaddu kam jimba ma'ana shi ma'asum biya gullum ma'asum bi cikin jam biya ma'asum ba adam mana kullu bani adam khafa'un wa alayhi salatu annan kadro a kam do ne guljin de wura ajire sun bi bilin me shambur kanana dai gulima da na kam kaddu kam jimba da wanda gulle wanda illa min ba'di ma ja'a bainat baghiya ma ja'ahum al-ilmu baghiyan bainahum dai kuma yi wannan إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة كما على دي هم سرين كتنزن هم يرادوا واجا فيما كانوا فيه يختلفون أولوني كمان دي آه، كتنزن هم سرين شما أولوني كتنزن كبيو سرين يختلفون ألي يكاكي من قلعك سيري يكاكي من قلعك غيا كما كرأينا يا يعني سيسلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله amdone ye ta anin zan jogro sa dina de ni dawun zan ba lamar zan ni ba lamar zade ala rabballata amruhum ila Allah kuma da lera wajen kafin zan sai wanda kama ala da home din kace zan a wurin ne kambiuta na da wani yaqdi bainahum yawm al-qiyamah Yin lera wajen kuma yim ne. jazai da done cidar rufai da jin ba ngala kudi miya ci maka ka ta pandemi ji karim gonum karim ma nduma nyiro ko da jimba ala jin da ثم جعلناك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن jin da wani wakil jam sallallahu alaihi wasallam ba sha sata jin da ji wani sun maja'an naka ala shari'atun min al'amma kurun ya ci ya kun jam sallallahu alaihi wasallam kila shara layin kila lamar adin din al'amuru na la shima adin ne ya ci dai shima zawal don ilaikin ba da da kullum da allah ninkum shir'atan wa min hajar wasu kuma da ya ci o letiram sirina zawon da gawram sunina maslakan yasluku fi amri dini nalan maslak doni kambe godin de maslak doni ibada ce wa maslak doni tauhid ce tauhid ne ya san maso ko adin ba hal admaro ne yi so adin de kar maslak nabi ma wa adin de guzuna ba illa muslim turan karani min da annabi yayi ma tawaffani musliman ربنا وجعلنا مسلمين لك وانا اول المسلمين nda so kirani min ne nabi yo so garab kirani min ma shi muslim ma bulji mana kam doni ala radaw hazuna min chilo ala yana zuna ala kun chilo sana anmar alayhi salatu bin al anbiya ikhwatan li allah nabi ari sai maduriya ne dai san maso sai hawbal yan zagare gade amma adin ta tauhid amma na ta homa sharai din na sa jiriro wani nimi jiriro sari nimi salalofin dawo rakka dawo a yi shukura nimi a sam zun nimi na kintawin zumtin kawun dawo zumtin wani di a yi sho jirin jiri adin biyu wasu kuma da ya shiro yanzu yana kutu da tsar umman biyar da ji an dai umar muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ne kuma dai an dai an galwa umar rasu o khaira ummatin kuntum khaira ummatin أخرج للناس خروج وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس نمقل وارك من دي أجيرو تشينو يا دا جي أجيرو أدين دا تستيجو أدين دا أجيرو تستيجو أدمارو عليه الصلاة والجين wuro kuma ya awacina beji umma gare raki sura awaciro kina ya umma rakakatirin ganima kiriu ya kambo na ya gare umma zale za kiriu sare sare kanasar sawandiya bilmanwa kumbuwa karewa san masassa na falin fizayya ga wuza da zana da ta mishi isu warja tattai amma da ya an da ya kuma da ya aigo zo riwdiyu girnu ga nasu karfan doya a yi duri ganima da ya kwa ganima da yammuni wuri kuma ne ganima yammuni sinadar ma amne asa ada yi sinarin da yi amla da kiri wuri saniya da ya hanga zari ganima zaro ne ganima ganima ikhlasi isu kan mai jin da ya kuma da mukon zan ganimar masu mo ka an zuro kawo ku da wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidil qurba wa dhil yawm kurukawa da maro badiyar sura ne yasaluna kanil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu ذات بينكم على كيام ذلك gom ukon don ba su nuna, Allah dole isu kuma ne tafsir shi annan kadro umma muhammad sallallahu alaihi wasallam bin galo umma rahmani an ja sirina burkuman dai an diro shara da kaske sirina dan ne yayi sa sala ya tafiya na da amarin da nan tare ni min umma gari da mashiri zan gani a sala za ta muhim ba dan ne yayi nan jibalan tai mama dini umma gari din jilan gani ya tai mama katilan sarin ba alaihi salatu wa sallam as-sa'id at-tayyib طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين كتي زائر عارف أو نمتهرتي مسلم بسامي ورجي سونية نال من سامي ورك رمجي باي بيا كتي نمتهر نمي دور تي نمي اثر تي نمي جنبا نيا شوندو تي نمي كامو أنا دي إيسي بونو كي تي نمي دي كتلا يبا سامي ويا اما أما يمجي فالدمية على رهيني تينم دور wani a kawarin garin jirgin jirgin jirgin wari a da ya gunje layin wajen gulmi a a jiri suna dinna ba wajen rawar zana ne ta inda har maka mai gujin nan kare ثم جعلناك على شريعة من الأمر أمري فاتبعها أربع جزين كما يشروه اتبع ما أوهي إليك من ربك نيه جيت sallallahu الله wa sallam Au kama nam ala yiro wahayin sirina da la ilaha illa hu kuma gari awace jira ba shi ala daga yi ima wa arid anil mushrikin gai, gaidi wal shimada wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun wanda yin ga media hawa ambone no tubai na da kingam rabujin kuma da yanzu na kingam zira hawa amma zai ba har mar malamai ku zai an je umma biya dan zato na wanda hawa amma gayyen am la hawa am yi ayinan karo am durori zaman la zai nan zan kuma zaman a a rini minna ala rori fala tafahuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wanda sai rori ne ku kuma don rori ne wani wuro zarkin ya arzini wuro kin ya wuron gaisiri na ya wuron gaisiri ya annan ka zuro kwalle a wasu rana da dike a wahala ya na. ne tadam toro mi maro su sujjudi bako durnum ba banam ko ya manala aw naso a ala rambutan wonde an toro maro rambutan ya shuru aw ala istikrana di tiye ngira zin yino fe da no adu fe da ala ta bara amma waya walle tada da zai istikrana ilmu so ndiya wucarinja wuro isu kurawin gojin shi ba din duk kurawin gojin har maro da ne gambe sun rogo ne a wala su sai ma karama yi dizayo sai ma bi da karama ta a wani a rikuru kai dajin a ilimin sondina a kwada wuce da ya dazuna dauka wa zai nufjai a wani ne kredin lara da kilo wani ne university man gairo da wolon wani ne kira sondina wani ne wani ne kwada wuda wani ne ala de karuni min ba dai kaman de sirana ma walle da waje ma da danin ya kala ni yiro kana yin su da shara da ba ku faji da wani wani mi dungo wani din da su kuruna a wala shiro in ya zai yiro din wato ko yiro jiwo ya ala yiro kina a ada maka bosa a ma mata san yi shari ni ya tara mi ro kai ha ada maka ma ala da sabbi sa su zambuyi yanzu shi muradin da wa barar lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ne bana barani dalilin ji tare din bawa zumbarin ba ai maro biki amma ne biki nan ka zuro adama nan halin ka amma wanda ta da rukuka to ne sai to nan mun shi ma shi ma karu ni min done sharin gilajin da rikari yayin ala ta barazu da kullu ala ta sirure kullu wanda kurdawa amma nan mun tara min gorbi kam la yesu warisa songoro bari sai a da yi, ala sai bara zugul Ba suna sarana kun amin da gubi da ba karan su zo hmm wanda adama a yi ayi ne hankal gana yau mai gujin nalan fattabiha wala tattabi ahwa alladina la ya'lamun wanda hawa abdun rutba irgawiyo ainan karo innahum lam yughnu anka min allahi shay'a innahum لا يغنوا عنك من الله شيئا abbi marasa yi ro bai zai ba ala ya cikin ala ya talaro su da rasa ya gari rosalin ba ala ya gari rosu da rasa ya ro rosalin ba yo ayi rosan ya gami talaka wuri ne wanda jindi gani kada le zana jindi azu wanda dodo magami wanda gaske magami wanda sirri magami ta gani a niro sirri sirri abu ne guda a sirri kam jire ta sa sarana ya suru ba ga inde amma ala ban kusa nya su kawo shan gono ne kamar da nya su kai wanda hawa an magana a yan kam bi adin za su ladin dina kam layan ala yin gongai za ko mai yin gongai gai wani ni ka wane izin gai gai wani ala kin jama'a da kullum da yin kam ture da jimiya adin ya zama tara ya ba daibadiya adin malamin madina kam layan kurnya adida sabo don kirmun yiro isu zuttuna na din ay marasu yiro ko jimba zufsi man ay man yiro ko jimba wanda innahum lan yughnu anka min allahi shay'a nduma rasu ay man duwan ko jimba ya san su suwar kana ko de kullu yusibana إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون كما على رب الرسالة على النمزة عبد المؤمن أصد زي نعم. كما يقول جندنا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض زي ظالم مالس راو كما زايديا ها كما زا كرانا كما زا بنزي أيلا دور توليه أنا ما يلي رواجه ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الدين بعضهم أولياء بعض شتن كما شتن جندية شتن جندية كما نجيجي شيزا سبيل لا أولا على كدر زنا لا إذو عزين رما يا كما نيرو برمنا عندي كم بكيوا والجن من الهو والله نبيا نعم wallahi ke san ai marasin yaro su ba kuri san gaibu nozi har mar karo ni min nan din di gaibu nozi kadar su tsaro ku dai na lura din kuma da yake kula ne Sulaiman falamma qadayna alayhi mauta ma dallahu ala mawti illa دابة الأرض تأكل من سعته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ne suleiman karo grade da suna jindiya jira sadi ku ne ba ka wasu ba ba suna da karo grade na da ba suna ramazan wahala tsalla sosai ngunu sadi da ne kanan bai ka da zu ka da kafira wal musukuroya Allah do ake ba suna da wani kasuwa Allah no da ne ku kam lai nan miro bi hira lai ba jindiya gulara buya miya bulan kasaltimiya baska bulwa ta dan zaktimiya joram le yele ni rindim kasal kimya ni ma zoriro kala saro kuma na fandimi innahum la yunquna aka min Allah shay'a ayu marakamu ala sabila bi ala rabb sadi su an zinde yiro go suna kan ne. mani min ne ciyen mani kai ti mani min nasu alayhi salatu wa sallam kaman dele ayi zoro kinje ta zoriya sarana wani ya hatta kis analihi idan qata hatta je sunun bi suno silibas suno rom ay ade jembi akadi mo ndo roga ay nade jiade kam tay a awari kisken mo ni dani ala wuro kiskeni ala wuro suno gane ce au ala wuro kiskeni suno yadi jeri au ya sake au jengi kamar ne ta wadu suno annan kadro وإن الظالمين بعضهم أولياء بعضنا والله ولي المتقين كما على دي شما راو على ربي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إنما ولي الله ورسوله والذين آمنوا غيرنا والله ولي المتقين كما على دي راو عبد جاء سورة الثانية awi dimi ne rawo ala yaro walle ayan walle ne tawhid mursala tawhid da kai la ilaha illa allah wa ma lam ne min gala ma'ana zunoni aw bo zuna ra ne ne to aka mande no ne kida aka mande no ne ba aka mande no ne to an zuno ne gilan jango kuma da kira gugu na den majin kidan gala na den majin alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ahsanu amala ndu ci dangala sidin ark man de ande majum na ci dangaluwa والله ولي المتقين نعم رغنا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم نعم. بل يا مريم إيه، هذا بصائر للناس تذكر في الدنيا هذا بصائر جنات وهدى hada basairu linnasi shiluran kan bu ada basairu hujja ke tiro wallo no dia linnasi amsa doran de hujja tun dir su tana amsa dalin zai kitaba ne shi kibiyan li kulli shay kitab ne la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi doran da ayi so suduna ma farratna fil kitabi min shay ha doran no kirtimiya sunna nabiyan fatarnimiya hatifan dinna amma ni lura no kirti mun sunna ne ya murare babu limiya are ba gurzan da yaro wallan ma adin dimiya adin da su adin dimiya adin ne zo dalin zan adin da ne suron sunna ba da adin Ngila ran da hangal kan amma sai ya balawi gire zina bai ala anja ja sakal ala kuzin da yin nuwan zabara wani saman kamfil waiso kamfil hangal kutta dinara kima kuma Sai makaron tsafta kurukuran zare irdiyasan biya mawal zai sai bin jiren zairo abin asuza jire ta isa shiro a'a sandiya goza lalar sanoku sandiya gada. ba za a auka ka za kura kana ya ce wani nan gawo shi kiran zirmai su sha sauro sha za sha soko annan kadro kirmusulun da adin zabi namnun biya ni muslim kin ga namnun gumiya wato alayhi salatu ya allamzuna sunna zuru allamzun ma awado ni goyi ni isna ni sallon gaudi ga ambo wutu tanji ta yadu da nan kutu ka sala janaba yadi da nan ri wutu mai tumba ja ci frati yadi da nan ri biya mu'amala joni adin kir muslim biya nan namun rumiya waje su zulura da kalma kudi bi sunna ya zalla adin nan mun gane awa ad samma so nayi gi ingud zo mana je sulgur zambi ade yin da nan mana tidi awa ti ba ayelo tu adin da ji mun jin ba sai kana za adin da su hadin zaka yin sai amma awa ka da kare na kuro hadin gurole anna kaduru hangal gina nyo sanjo guru ala angole nyo her rabiya so an ala ta tuna her ba ala kuma ndi ta tudu ndi musulma rafi tuna ko wani kuma ndi wono hada basairu limna shiru ran hadis hujja kai turo wazna amtoro wa hudan shika jimoye wa rahmatun ka jimriye ya qawmi yuqinun amdun yakin zain duhu am yakin na sadu tawadronu zain duran hadis rahama rasulun am hasiban ladina ishtarahu sayyi'at shine zangarawa sandewa gwada amdun sabi ishtarahu sayyi'at kullu dunya zanja ai iktasabu sayyi'at na lan andirahu bilati dishma la yastawi almu'minu bil kafir suratul danfu hashr lanwa la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun kilora wazai ba almanajin sandewa zanga da alladina tarahu sayyi'at amdana kun domin jini zuwancin ma dai an naj'alahum sanjajiyan no kalladina amanu wa amilu salihat alama amdu imana sare la ilaha illa allah guzana muhammadur rasulullah guzana wa amilu salihati kun domin gala zuwancina kun domin ikhlasa kun do aulo ba kun do suran bid'a ba kun do suran shirka ba sunnar litana da sayro ne jini zalla sadin dade ciloro walzeni kam ngongu jimba riu ngawe ha ngal tengum de jirin gradi illa lati na do tambarku yen della ko ginya aw gogola ta go ci kuro ginya allahu akbar sirgum ngal de jirin gradi ha ala ro tare girin gina ala ro kamu girin gina ala da maka dashi la ya ala da mabashi la ya malam girma ala shi la ya ma ala shi la ya aizo ala shi ada cilo ne la ilaha illallah gul zikru ma'anan zuno la da zana ne ciloro wazin wa gwada amdani kundo sarin da amdani imana sarin kundo ngala zancin da da sawa'an sawa'a karatina kuru sawa'un yaro karatina la tarbi rabbi yaro kara da yi wa gwada kalkallo wazin no mahyahum kininga za wa mamatum adai makirmu za san matilurwa wazin adairohom jodowa ta a ma ya hukumun diwiji a wadda nisandiyar hom su sarin da wani komandi adi zan sarina da zan don diwi sarina a yayin kini ga mumin ya kini ga an girma ya kilo ne kan mumin ala yin kilo ta ne so ya ala shiroto so wani ya ala shirar fiye bojin na su ala sai modowa sunna ya karajin kini min fajiya modowa sunin modowa ya sirin fatan sulinna بسم الله توكلت على الله لا حول لا قوة إلا بالله كجي شاسو الحمد لله قلت شاسو إنا لله وإنا إليه راجعون ها شيء فانجين تينزل كما على شاكرين كما على شافانجين كما على حد نوزنا نزنا أوسرنا ليران دي دي شاك من دي لبوا سوشيشن هذا تينزل فانجين نودانا شلو نبيا أيها يكلم ها Ala daga yi nozo no zina yin sarijin ba ala daga yi nozo no zina yin zoyin ba nabi daga yi nozo na zina yin zoyin ba a wasu ranar ron zai ya ka ara kusuri a yi dike kuma na yin kuna kwanikin na la an dusayya na la an cholo sayya na la loran da na asar sikya na la an yanzu kamla ta zai shin dungulai ja na an kamula ta zai tuwam da kamja ji ada yin sirin na ha buladiya rojiron daro dodo dodo mala bulan gayimbe kaski mala bulan gayimbe bularo jinna titi moduwa di le lezu rizin wuro wuno herra la herba go jinna ni do bularo ni minna ha bismillah nye lumia go limin moduwa dan اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل مودا سنة سنة دي منا شنو دو دو ما يشرو وجنا في لورو ولا ويوا مثلي قل لا يسوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث mumina firja ti lomi ma wala ile tu so ade yi lu ra dan go itana mumina mumin biya ti lomi ma dajili kalam ku shene ni di muminwa hal imana dimawa wani biya mumin guza a wu mumin guza a a kalam ku shene adin ya sala ni pro imana dun da ira imana dun luma luma maron ni ayina karo club ko shi ba ne wanda kuma ne wani shi loro walta ba sa ama an kuma wani dvd ko mu gani an garku sai sarin da kala kan mu minna kam an garma ce ko shi loro ni sam di ko ala godin minna ya ala wuro zanna shi ala wa azawni minni kai ala wa safa ala ne wuro safa ne yi ala safa na yi ruwa yake ala kafin arfi ruwa yake ada yi gulli minna kam da nan zina shi hazinam zina zanna da maka ande ya kilowa ta amin biyar kilowa ba a mai hukumun dimi ji home don isarino kuma da yawon wakala allahu sama wata arzu bil haqqa kuri kuma ala shi ma'ala su samiya shi diya san ma'ala kono bil haqqi jire nan kawo jiren san diya ala kono kuru jire a kawo su nan kawo da ni zan alizado ne samiya shi diya da kan bene namzu suriya sayin nojin na kambo ala sayin nojin lamar ala ya distar kata zuwa ngalce sami amari alai halasi ngalce shi shiri amari alai halasi la shi laudu wala tun wala tun galde wala aulo ne kamar da ya suro shi yaro cikin na auto kulina ha san maso hutu kamar da sandiya gun a marzinaro letayin waya halasi ma ba wanda suro alawa adiyan aya sun girbe jijira ka wato kamar da sandiya alkurwa gurzon wani jujjuza kullu nafsin bima kasabat kurule iradu waja dere na maredin nan karo kullu nafsin nafsu zo ayin san jazatin awro ni kundo zanala har maro nafsu sa jazatin bima kasabat wa hum la yuzlamun ndo so awon na jazatin duma zalatin ba har maro gujin kuma man amila salihan falinafsi wa man asaa alayhi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fa ngina cinuyen kalando diwi cinuyen kalando biana yoro ka kono gum tuwena do rabbu ndon hade sanawi ko ndon ne yoro sulam don gultina jire da no wa illa kam ga wa wajin na wa hum la yuzlamuna sandisan jaza lam kimba ka awon zakun do zana ne kaman din busa jaza bi subhanahu wa ta'ala na من اتخذ إلهه هواه ara'aita ta sada ilaha hawa ileni rumiwa kamdoni shi hawa zidu kuma kamar robo zina da ittakhadha ilahahu hawahu kaman zida hawa zuro gozina arfa zari mu kaman zida hawa zuro amma ana ala da awacin ba sai awudu ne hawa zai shiro zai zina a yi jimin gulmiya ibada da ke zinduro a wannan gulmiya ala shi amma a yi na ala duro a wacin gulmiya a wadon shirin na cikin zai zaya zuna da balle manista haza ilaha hawa ai ja'ala hawahu ilahan hawa karun zai da cido kamaro mana ala a wace gai a ayi ya karun zai shiro mgila guzuna da shi mangila karun zai shiro dini guzuna da shi mangila na lan qaddama al-aqla ala an-naql hangal la ita ga cewa ku sharaya ala yi wani kiyami wani da damgana zu a wahanda zai shiro zai zunan ci na lan hawa a wa'awace rogotu da shi ma a wani ne kuma yi wanda ya dini suna haram yi haram dinin na ma'anan ashiro cidin rononin ba ma na allan ni ashi a wata bukin ba amma ala yi haram duna da isim halallin yawon hawa karun biro ba na lan hawa da awace rogonin ma adai makambin awala gana zina awarci wacce a wani shawari jini kama jahiliya a rabba ta yi a yi yayin turo ya auri shawar sariya a wa awarci rasha gwazai gero kurishanin shawar ko zina sariya shi na kwalza gare gwazai ta yi turo kama zari fafalcin la za su manzu da mayan jihuno ne hasirin jiri tere ma ya da yi ci ne dai jihuno da yi fi yi la a wacce la ka ci tam dabbai ga fiya da yi ka arika shi ma a wanzo kau a yi sun kauce wanda kauduru a wacce kauduru su wanda yawo ka ci sabci tam dabbai da zafi zafi zafiya tam daga na la a wajen ya alama na kangwa ya yi mare har ja gana ci burawar da ya namzu a da a wacce Yau yo ita ittakhadha ilaha wa hawa are makamdo ni awala alan guron shiru awala tin su sasarana au ta su kai sasarana ba hawa da gozna aw aw tiro annan kadru hangal ne. wanda ni awala ne wanda haram gumi illa tarai halal gunalan halalumi aw haram gunalan haram gumi wanda shi kamar kamar hawa zuru shi ma kamar zuru gozo wa adallahu Allahu ala ilmi kuruk ma yasha bulewono kala notiye mana adallahu Allahu ala ilmi ade marmai bisin fasari indi hiro sarina kaman de not zimbelan do sha bulewono mana kaman de no zina ta manki kaule da masha sando har ma adallahu Allahu ala ilmi ma'ana adallahu Allahu li ilmihi annahu yastahiqu dhalik kaman de no zina a shi da adama sha sando kam la kam kamla ka jumur masollo no zana na karuta su mono kamla kamande mun zana nan gari usa sanena nan karo gari rochido kamla kamande nam tara ta sanena nan karo sura nam tara ganajo kamla kamande nam kirmai sa sanno nan karo ta mai rochido ani duo so kamande almar kalanza akim nan don aji ala ya sidina rumiya shi makalkallo nduma indoro waljaye kalando koro na irunduso ha yone di ginaaw kala kilando koro jiro kama awari sai wani da yari din kalkallo sari Ndu gana ne bari ke mokin din kalkallo cin. gana so dai izu kaje ne banarin gozuna tada sanana, tada gana tada firamare falle aji fallan au tada najiri sai minjis <laughs> sero ga ake minti samin da falli simona ba minti ri ku ni cindro su kana yi lera da cindro su kana yi walti isi shiro ike kama zai share su wani na da ba na yin da yi uzuri mursa su muka su kici tulo ya lera de minti da ba su ridiya tada gara prema dala sa ya da yi zuri ndi shiro su kuro ba su kuroyi gullin ne ya su kuroyi gullin ne amma mutu da mujtamaru kuron da yana da kiran da rayana ma wallahi sai karu da falliya inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kaman da rufal ba sai an da falliya Karu ne ya sayo fandiya ka hande fandin da ya ka hande kaman diru ikrayo au kula diru ikrayena sawasa da daraja ta wando adman allo a gurmi ne kaman zuru yima masana wani roye wa muradin fosna amma yi kuma shi tullo sariya wuduro sai sari ne nan ga yi kuma yi zuwa a shi diyan to ne godu me wari da noyem nogun limiya udu rastul yuro sikaro udu le zan zuwa da yoro sai ne yanyo arin galon zuri de laari duunji go nusuli uskuru ni wala sutiya hein arin galo shi dugul jin amla commission alama na jin tayin amla ro sayro dumiya mi ango amdoro yino dumiya mi ayoso sadana de lezi dumiya mi o sayro cho du fila fila kamma sayro adama kama wani kuma wannan sai zalim ma alin la yan bashi ni da yi a waya yin tawar ni ma tawar ko wani gudu masu je kan ba wani za su muradu wani lisiran biyu A ya ba na kaduro ngila a jibiya da zai ba eh? da ji kan bi hangal gina su بليتنا رميا آه قدر بروزنا وأضله الله على علم فصرف الذن وأضله الله على علم كمان ليش بليونو نقاو النوتس ولنا يندو كلا نوت يندو على يشاب بليون نقو يجنو زنا Turan ya kira jin, Hadis ya kira jin, Bukhari guljan wa zina, Muslim sunan guljan wa zina, amma da suna aula ma kirkirina a wasu ma da suna ya biyu lura ne biyu abdullahi allahu ala ilim jiri kama abu jahal so utba bin rabi'a so shayba ibn bin ibn rabi'a so walid bin mughira so kirakin jahannam nan zamana zai ne abu jahal ne wallahi mun muna shi jire mako abu jahal gudu wallahi mun muna shi jire a mako ayatu ake ke jiran yawa ga na zilan shi a sadikul amin ya wule nan jire man bursata ya wule nan isa kurana ya a wanzu zuwa da hankali ya halatta nan a gurushewa kartu magulle ne wa ya kartu ron ne yau a yi rasha gamba da ya ta gaskiya wuro kama kurai shi wuro kasu gozo yi ngin ya da daidai zai siyasa Allah kun za a wa mamariya amma balin adai kawura ne ba jin duro ce guzina na biro alai salatu wa salama a gujin wallahi mai muna adin da shi man zalwa adin na yau sha kuwa zorutu jami'in yaro gujina kwanya ga kai a yi nan karo nozina amma bilhe annan ka zuro kamla wanda a wani bi kam kura da ilimin guwa dai annan ka zuro shi majalai ma'an zanzini dene jire da marim nonimiya allah do kan marim arshi jire ma wala jire ma bin gurin da wu are bile wa adallahu allah ala ilm note klan do kuma isa biliyo gurusun wa khatama ala sam'ihi wa qalbi kaman da zai kana zaktuna ala sam'i fantin zai zaktuna ma makursun karu zai kuma ya zaktuna sun wani fanjin amma jire da ne tadabbur ke golin ba karun zire tadabbur su din ba afala ya tadabbaru na alkur'an am ala qulubin aqbaluha karu da kulliya ko kuwa zakata kalkuzil mujassiya hadita gujinire alamana goro maris tumnimiya jifi min asrodro ga imo wanda ada jiri karun zai wa ja'ala ala basarihi ghishawa kilan sukkan zai kin zai dero kuma da ya zo su ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم wanda kamar da sanjiro zai su kana jire da ka wanda hanzayin ba gwazayin ba abinan karo borozu karo zara alayin da suna nan kaburo nozuna kamar da ya sayi nan yarba tare gulle na ya walau alim allahu fi khairan la asma'a ಕಮಂಡೇ ನೋಜುನ ತೈಲ ಹೆರ್ಬಾರು ತಾ ಹೆರ್ರಾರೋ ನೋಜುನ ಕ್ವಾಸೆಯ ಪಂಜುನ herra ba no zuna na kadro walau asma'ahum ai wajib da tawallaw hum muridu fanziya ya shigar kala salihu an maro rumi kaman dai amdo na fero her sakrana rumi ta da musulmai kirdiya goza da zana kirdi zai ne ha kare goza da zana zai har ko nuna mana zai? amma ai wajib kamande seyru herde sikrana duro walta isa adin zakai duro. kaga bikka kuna bidiyo tadala zeyrola lezu adin laro karawo mana ala su mana mana zina da walta isa da su wa musulun ya yi musulun a wani musulun kuru musulun kar musulun bilin karako kirdini no ya halawa zu dalilin ya su ku rido fito kamar da ya adin zaba na jini kiro ya duri musulman ya kirgi za a sa'ar bilala da janazai kwanza amna da rufa ta yi ba ciro ya ke izin kirgi zina su zuwa gawo sha sa'ar janaza ciro zun ga yana kam biyau musulmi da ya gomi su da yi biyau rugozu ya da na gare sun dimi rodiyo na kini mi roli ona ya buroi ni shiro ga na kattana shirin hampal gozu shiro da Allah ya ma zai hangona kur musulmai kiri suna sa kan lafi da tulo a asir biyo ko bingo awwa suna bingo awwa suna ade kada fanye lazun za ku ji sama na zai tara ne goza le ada yero ne goza le ada ka tura ne ka ma am ala yake mo zuna da yake mo zai da timotai timotai ne ne timotin ba har ba ronaldo kuma gujin walau asma'ahum da tawallu hum uridun sunari na'lan waja'a ala basar waja'ala ala basarihi ishawa man dai kin zarro zo su kana sorin gile kam alai karun hudatu sumo zubaktu ha shim duro zo su kana dai duro su shashi almar kuma fa man yahdihi min ba'di allah nduro sun sha shi mojin gawa kuma ala yanka bale zina din ha afala tazakkarun gure mai dika ga kuwa wa an magujin man yudlilillahu fala hadiya la kam ala yanka bale zina din mutum ba ala inda shi muzuka shi islam din ala kawulin inda ka ka ko turisa da zara ne kuma da ala sanda kala su islam da yana da yin kuma ala mun ne bara da insha Allah ta ramadan ne